mai tsawo fara rashida a haife ta ne a shekarar dubu da daya a filinge tun tana karamar yarinya ta rungumi ayyukan da maza ke yi har zuwa shekarar dubu biyu da ashirin da daya inda ta kama aikin kafinta biyan bukatun kanta da kaucewa zaman kashe wando su ne dalilan da suka ingiza rashida cikin wannan sana'a aikin katako abin da sa birge na ga mutane da yawa suna yi. kuma abin da za ka yi na ka ci gaba ya yi ma ka ce ka zamana wani shabaka kuma aiki yau abin da ada ciwo ka zamana fada fada ba ta da daɗi duk da aiki ciki ya zama kuma aiki alhamdulillah babu wuya tunda duk wuya in dai ka sa hankuri shi na wuce dina ka dai samu ga kokarta ka yi aikin da ka aiki baka da dariya da kowa in dai na sa hankuri cikin rayuwata ina ci gaba in ka iya komai mai wuce wannan sana'a ita ce tushen samun kuɗaɗe a gare ta kuma take biyan bukatunta tana da burin buɗe ma'aikatarta ta kanta. Ana da samun shiga ɗari ku yar haka na ne. Kamu abi da ya kana. aka baka ake duk ta da hankuli kuma cikin hankuli na ko komi mai wuce kuma kowa suna alfahari da babu mai kushe ne kowa na kokarin Allah san ya to addu'a da suka min na akwai wanda tsohon da ma da daji suka zakwa shi min da Allah ya kama ake kenan ka gani duk abin da an ka ce ma ka yi yanzu katakon nan dina ne tsaya yawa da ka gana ta gida kasuwa a tili na ne da ka ce a tili tun sattar kana iske burin da next time jima ina so in iya aiki haɗin kwamo mu. ita ce yan mata tilo kuma ta farko da ke gudanar da aikin kafinta a yankin hukumar filinge malaminta na cibiyar horar da matasa kan ayyukan hannu na filinge ya yi karin bayani. E, ita kaɗai ce muka samu mace da ta fara rubuta kanta a aikin katako. Tun karyan lakwal in nan yanzu wajen shekara ashirin da ɗaya. Basku santar in nan 2000 eh, aka buɗa shi. To tun 2000 zuke yanzu ba mu taɓa samun mace waɗanda ta yi CFM dai wadda ta yi mekanik ko ta yi construction metallic ko ta yi nijeri ba ba mu taɓa samu ba. E, duka in ba rashida ba. Ita ta zo ta fara ita kuma ba mu cimma gurin mu ba gare ta. tunda ba ta tsaya ta samu takarda ba rashida game da aiki yadda ki san ke aiki haka rashida ke aiki damar da bamu samu dai ta tsaya damar tsaya kullum sai in ta zo in ce rashida in ki zo wurin ga sai ne talla sai in ga hankalin ki duk ya kasuwa haka aka ko da shekara ta kare rashida ta kuce duk da yake tana yan mata tsakanin samari abokan aikin rashida suna yaba aikinta al'umma da iyalinta na ci gaba da bata shawarwari na gari domin ta zama abin koyi ga sauran yan mata na yankin